لم يستوفي في نظمه جميع الأسماء بيتك دكان سونا ين الجنة نمبر اعتمادا على تفصيله سبودا يا جنجنا تفصيل سنانا في كتاب هاد الأرواح وهو الذي نقلناه وأما قوله a'alahuma zilatan la'alal khalqi matsayin da yafi girma na jama'an da suka fi ɗaukaka ne kada safakal kalamu alaihi bi atammi wajhi wa amma qawluhu subhana man garasat wa man garasat biyadahu garasat yadahu sarki ya tabbatar wa wanda hannayensa suka dafa fa ashara ila ma rawahu hasan bin sufyan qala haddathana abu tahir qala ahmad bin am bin sarh قال حدثني خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالي قال حدثنا يحيى بن أبي بن أيوب عن داود بن أبي هن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله بنى الفردوس بيده وهدرها على كل مشرك يا حرم كاتدك دول مشرك وكل مدمن خمر سكير da duk mai yawan shan giya dogara kan giya mai buguwa قال الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبيد الله بن محران قال حدثنا مجاهد قال قال عبد الله بن عمر خلق الله أربعة أشياء بيده الله يا هل تعبي بأقود نصر العرش والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق كن فكان سنة دو سوران هلتو شيء موسى أكي سوزا موسى كذبو وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال إن الله لم يمس شيئا من خلقه بيتقون أبو التنصب غير ثلاثة خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وجرس جنة عدن بيده تقى إنا جهماوة وبهذا يتضح da wannan zai bayyana ma'ana qauluhu hiya fil jinani ka adam ko ka adama yani kana anna allaha khalaqa adama bi yadihi khalaqa al firdaus bi yadihi min ghairi wasita wal jami'atu ankaru hadha wa awwalu al yad bil qudrati wal ko wal mashi'a ne ko me me wannan gaba wal ma'iyya wa nahu zalika ai bil qudrati ko sai dai eh mashi'a ne na ku a a iri ɗaya ne sai dai za a sai dai a nemo asalin magana ne zai yi da yi kama da mashi'a ne Waƙalu qalu kana ah, kana al makhluqati min ta'thiri qudratihi ai halittu daga tasirin ikonsa ne wa yi, yau kun gaishe yazo ya to wannan ba ma sai mun yi wahalar nemo ba eh. wa mashi'atihi adama wa gairahu fi ذلك سواء ولا يخفى أن هذا القول عقوق لأبيهم wannan magana ta jahamawa ba ta gushe ba rashin biyayya ne ako yankewa iyaye ne rashin da'a ga iyaye ne ga babansu adamu wa inkarun li thubuti hadhihi al-fadila al-jalila حيث أنهم لم يميزوا من هذه الجهة عن أبي الجن الشيطان الرجيم wato ikon Allah idan kana zaune a cikin mutane sai wani ya tashi ya nuna maka haka dukkan ƴaƴanka kowa na gina gida kowa na gina gida sai ka ga guda ɗaya ya tashi a ruha ba ƴaƴan na jini ma ana haka to balle ɗalibai za ka yi tara ɗalibai kowanne ya tashi ya yabe ka kowanne ya goyi bayan abin da ke ciki biyu uku sai wani ya miƙe shi kuma ya ware ya ci gaba da sukanka ya ci gaba da ɓata ka ɓatanci mai illa sama da ɓatancin maƙiya illa ta kaga dai irin abin da hamu yi wa a yi a cikin ke kenan ya miƙe shi Allah bai halicci Adam da hannunsa ko baban sa can ba shi ne wanda aka yanka mai ce bai yadda annabi Ibrahim kaza ba ne ba bai yadda Musa ya kalimullah bai yadda ba ce to saboda aka zan yanka shi a kulli shi. to in ka dubi wannan maganan kana karanta wannan tarihin zai maka amfani duk inda ka tara jama'a ba da masu sai ga za ka zo ka gani za ka gaya min wata rana ina rayu ko ba na rayu za ka faɗi ɗaliban da ka tara shi ne wanda zai koma gefe dinga ɓata ka wato lokacin da muna yara za a ce idan aka zo ana ɓata bakar gumi wannan magana tana min zafi har ba na iya haƙuri duk illahirin waɗanda suke tare da ni abokai na masu ɓata bakar gumi ainihin malam ba wanda ba mai kasa-kasa da shi ba akwai da dama mutane za ku ga ba ma shiri kuma ya kamata muna shiri da juna tunda in ma ba na tare suna tare da abokansa na kun da kun amma su ba ma shiri wannan ya haɗa mu shi inna shi ya kaza amma waɗanda suka tashi suna ɓata shi irin ɓatanci ne illa wallahi malar ɗaliban shi lokacin da na ji muka je wani taro na ga haka na ga mu uzani waɗanda suke zuwa ba kai baka isa zuwa kusa da shi ba saboda duk mai kunya bai iya zuwa kusa da shi tunda kwasta shi za zaka je kwasta shi sai da hayaniya hayya hayya hayya hayya kai wa ka buɗe wuta to sannan ka iya samun zuwa kusa shi wasu su za su in ya zauna sai sun daɗa ɗan gogogewa to amma da ita ce ni ke zai yi magana ba da ce su wani suka ɓata Najeriya muddin wani na nan ga kaza da muddin suke subhanallah to haka to sai gashi ashe abun ya zai zo same mu a kwana a tashi mu muka muka muka horar da ƴaƴa da hannunmu muka share musu majina su koma kuma ne abun zagi mu ne abun ɓatanci ku ba ma mu ne ba ni ba ba group ba ni ne abun ɓatanci ni ne abun zagi na gani kafin in mutu na gana wancan ina bakin cike wa abu da sauran sai ce aure na bakin cike za ka gani kai ma kuma ban mutu ba gashi na zo na gani kiri ba ma ƴaƴa ba jikoki ba jikoki ba malam ƴaƴa sun je sun ɓata ƴaƴansu ra'ayar ayin kai yaro ne kai zai ka kawai ka ci gaba da aiki ba in na gama na ka ce ba ku yi aikin ku Allah amma da a ce maka nan wurin akwai mai dan fashi ai wanda an nuna maka shi ko an nuna ma wanda aka yi fashi na taɓa wuce a wurin da kaza da kaza suka kwace ai kaga sai ka san yadda za ka yi da in bakka kana tafiya zunguye zunguye zunguye zunguye sai ka ji duka kwam wani in ba sa bari da zai amma tun da na riga na gaya maka sai ka ci gaba da yi sai ka yi dai da fulatan ce za ka ban sai sai sai sai ya ci gaba da biya sai sai sai sai sai sai sai mu ma an gaya mana sai sai sai nan muka gigi ya ga jima da lokacin ya ce ko a hankali ko a hankali ko a hankali muna ce komai a yi a hankali komai a hankali to sai yaushe za mu yi aiki komai a yi a hankali ashe ashe haka abun yake sai a hankali wa amma qawluhu lamma qada rabbul ibadi fa ashara bihi ila ma rawahu al hakim an mujahid ta bashi ko an bashi amma baka ganin ya zo gobe yana nan ko don in ba haka ba ka gani ka samu kwana biyu ka daina bakin jini kuma kan za ka je ka nemo ka dawo da bakin jinin ka dayan da ya mutu ba labari a amanin kulubi